wannan kirab ku sa masa wuta oh ku daukar Allah ku fasti bala mai gida al'amarin nan ya sai dai a hankali kawai a za a yi kai yana da magana wannan ya bani wayata ah, wannan ya bani wayata ga yana wanda muke wa da kane da shi zan kira shi har mu shiga wahala irin wannan eh ne nake da assistant commissioner police ya ban wayata kawai ya kulle min waya ya tafi eh a ina ne zan kira shi ba zai kira ma'aikata su zo ba wannan ya zo ya kulle min waya eh zai iya kwabe waya a gode kai din zai kwabu idan zai kwabu zai iya kwabewa ka gwada kami kwan ka gara kwabewa gwada ko zai kwabe jimana kai kai sauka bankiri bankiri ana bankiri ana ku kauce ba ku kauce wa kwantena na tabon kiri ne ba ya ko. wallahi baba za mu ɗauka ina zuwa ina zuwa ina zuwa da Allah ba da waje na?